sun kashe shagala da neman tara dukiyoyi wa auladi da biya an imani wa amal salih sun ka bar imani suka bar aiki na kwarai bakala allah ya ce wa tara raya muhammad inda za ka gani ya manzon rama sallallahu alaihi wa sallam aw ayyuhar makalabu ko kuma kai abokin magana inda allah zai kaddara ka gani daga fazo inda mauti sadaka ya inda kullum mauti sadaka ya suka farka suka rigita lokacin mutuwa sun ka gane ba daidai suke ba lamma intabihu lokacin da suka farka wa fahimu annahu ala sun ka gane sun bisa banna suke wa ranar firara sun ka yi nihin su gudu daga al'ada da kafirci da ainihin su dawo ga allah su yi imani wa amalu amalan salihan su yi aiki mai kyawu a lokacin ya ce wala bauta A ai lokacin wala bauta lahum minna babu da za su su kuce muna ai la ya kutu na ba su ya kuce muna ai la abin nan la juna na da azabina ba su ya tsira daga azabin in lam yasaidu lil hayati don ba su yi tanadi ga rayuwar najati ga tsira ba fi wakati lokacin da ya kamata su yi tanadi ba su yi ba saboda haka wa wata zuwa an kama su ne makamin kalibin wani bagiri wanda yake kusa a yi makamin firari da ma'ana wato wanda suke kokarin su kuma daga azaba to na aka kama su bayan an kama su wa ƙalu amanna bihi wa ƙalu amanna bihi wa anna lahum التناوش من مكان ba masu ƙalu aman nabi suka ce mai imani da azabaka mai imani da la'ura da la'ura a yi alhaku gaskiya ne mai imani da shi gaskiya ne allah ne a wato a alhaku da ne ja a gaske ta yadda da ita wata hanyar mai ba da gaske da ta zo ta ƙarya ta rushe da ita وهو القرآن شين القرآن من يدل القرآن أو محمد وكما محمد صلى الله عليه وسلم وكما آمن بالإسلام من تناول المسلمين الله يقول أنا لو التناوش كما جاءوا وأمنا الله يجلي بليس bayan sun da azaba ai jayewa da Allah ba ta yiwa biwawin wa ƙuri'a bin hamza tanawush wato jawo imani ya za a yi amfani su a ba zai yi ba nan makarin idan daga wuri mai nisa domin sai an koma lokacin rayuwa sannan na aka magana imani wurin ya yi nisa an mahalli daga bagina imani ila eh, abin na na domin a wannan abin na na wannan na lokaci da suke abin na sun imani idan wani fiye halin mawuci don lokacin cikin halin mutuwa suke Wani hali ba gidan mutuwa suke shi ko imani wa mahalli ba gidan ne na gargara kamar aka gargara wa garja wasu hakika sun ketar ba gidan wala yumkin ar-ruju' ilayhi da haka bani wa su dawo inda ya cikin rayuwa sun imani alhali wa qad kafaru bi min qabl wa qad kafaru bi من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد أو قبل وقت حلول العجل كامل لو بتند عجل waya ya gabi na bilgaibi suna jiwa da gaibi wato suna jiwa ganin rashin gaskiya ba tare da ilimi ba nan makanan idan daga bugire wanda an mai nisa ayi bima abin nan bima gaba a ilmu anu abin da ilimi ne ya boye gare su gaibatan ba'ida kuma boyewa wanda an mai nisa hai su kanu ya dole wa abin ya ganuna lokacin da suke suka bidini ga shana addini badalin imani maimakon su yi imani sai suna suka wal amalin maimakon su yi imani su yi aiki da ilimi kuma sun kake wa qalu da nabi sa'ad sun kace ma annabin mawaƙi na kamunan boka ne duk wannan maganganuna suke faɗi na suka wa bil qur'ani kuma sun kace mai sihir sihiri na suka ce mai shirin waƙa na suka ce mai kahana bokanci ne kun ya sun zama suna jiwa da kalmomin gaibi min makanin ba'idin daga wuri mai nisa wato abin da ba su sani ba وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وبين ساشا مكي سكان وبين ما يشتهون دا بندن استشاء من الإيمان إلى الإيمان wato ga yanzu suna son imani da sun kaga mutuwa ita kuwa abin nan mutuwa in ta zo mutum ba an sa imani gare sannan saboda ka an shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa min imani ay qabuli wato an ki karba imanin su wa abara an ma yashau abin nan eh, yashau ya ishara an anhu ya yashau ne yace bi yashau lima wa bi bi zalika waqati saboda halin da suke ciki ne na wannan lokaci min ragaba na tsananin kwadayi fi itinaki ga rungumar imani liyafa zo bihi da busa don su kare kawunan su amma ra'au amamahum da abin da sun ka gani gaban su mina azabin azaba walai salamun ma yamnaha anhu kuma babu abin da zai hana su gare shi kini ɗaya na suka yi sai aka sha muke su yanzu kama bu ilmi ashiyarin kama wani an kai da ire-iren su a shi ashbahihim min al-qur'an wanda sun kai kama da su ga kafirci min kabla a ai kabla mun gabanin su wayan ma haka an kai musu da sun kaga ga azaba suka so su imani ba a dar imanin su ba wa ma tuwa da kubur sai sun kama ce ga kafirci wa da zala azabar mulki sun ka shiga azaba mai walakanci to su ma waɗanda na yanzu ya mutu na kamalika su ma haka za su mutu falawan kowamin nadam don haka nadama ba ta amfani su ba da kawace a wani bayan lokacin ta ya wuce da haka duk wanda ya fi gyara imani na yanzu sai da yadda azaba ya imani to ba za a karba ba innahum kanu fi shakkin min amri bal lalle su sun zan cikin shakka ga imani ga alqur'ani ga da da manzon rama muribi shakka mai yawan sako kwanto mu yawan riba wanda ke fada su abin nan cikin shakka abin nan dole na hatin tsawon rayuwarsu fi ma amanu bil la'ana duk ba su yadda ba suna cikin shakka tsawon rayuwarsu ga abin nan da sun kai imani da shi yanzu don haka walam ya abin ya taddu ba su kuma ba bi da la'ili da dalilan imani inda an kai to ba ya ari kowa na wura kuballe su gane gaskiya ne ba ya ku zuci ya hatta fatahu balle su yi ko da shi ya sai da lokaci ya kuce musu saboda haka yanzu imani su ko sun imani allah ba zai karba ba kun ga wato kowanne mutum da ya ƙi gaskiya ya ƙi da ita to in lokacin da ya ga azaba ya ga mutuwa to zai imani da gaskiya ya Allah saboda girman ka Allah ka ta ce imanin Allah ka ta ce aqida da halaye da dabi'un yadda ka gwada mana karshen suratu saba'i Allah ka gwada mana karshen duk wata wahala wani tashin hankali da ke aukuwa cikin najeriya allah ka gwada mana karshe ne allah ka gafarta mana allah ka yaye mana kuma allah ka shirya mana yan mu allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya don wata damuwa da muke cikin ta allah ka gusar da ita don wata hitina allah ka gusar da ita ka gwada mana karshen wahalar duniya da ta lahira kamar wanda ka gwada mana karshen wannan sura allah ka gafarta mana allah ka yaye mana Allah ka sa aljanna makoma mu amin suratu saba'i ta kare kun ji ta kare kuma kun je da ta kare mutanen saba'i an ce ma suran nan suratu saba'i saboda Allah ya musu ni'ima sun ka kauce ma ni'imar sun ka bayan yadda ba daidai ba Allah ya musu azaba ya ji ni'ima ce to Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka shirya mu ka shirya matasan mu ba za mu ga hanyar kama daidaiciya sai suratu fatir bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ga suratul fadil makiya ita ma ta sauka makka kamar sauran surorin makka fiya kamsa arba'u na aya tana da aya arba'in da shida ko da biyar wa mazuwa ra'isi jagora abinda take koyarwa Bayanan tauhidi bil uluhiyya tana bayanan tauhidin uluhiyya wa biya annar annar abinnan annar rububiyya lahu ta'ala Kuma abin da da rububiya wata tauhidin rububiya da rububiya ga Allah subhanahu wata'ala wala tasarrufa da ahadin gairu babu wani mai tasarrufi ga wani babu wani tasarrufi ga wani in ba Allah ba filan shi ga abubuwa abin da sura take karantarwa kenan shi sa za ku ga ya ɗaukaka wani ya aje wani ya ba wani wadata ya ba wani talauci ya ba wani mulki ya sauke wani don shi ab da damar yadda abin da ya ga dama don abin da ka gaba ka samu ba shi abin bai baka ba don abin da ka samu shi ya baka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ayi hamida ta'ala nan sau Allah ya gode maka ne bi zalika da wannan kama bayyana kama wanda muka yi bayani bi sabai can suratul sabai wato Allah yana son a ce alhamdulillah alhamdulillah shi yasa bayan ya nuna mana su kuma sai ya gode makainai don mu jiya da kanmu ya ce alhamdulillah kun ga suratu saba'i haka ta fara kuma suratu fadil ita ma ga shi haka ta fara saboda ka allah na so alhamdulillah ko subhanallahi ko alhamdulillah waɗanda allah na son su ko a gama biyu subhanallahi walhamdulillah allah na son waɗanda kalmomi ƙware-ƙware fadil samawati wal ardi Allah wanda ya kage halittar sama bakwai da ƙasa ay khaliqa shi ya halicci ta Allah ne da misalin ka ba tare da wani misali da ya gani ga kowa ba shi ya abi ne ba tare da ya gani ga kowa ba ja'ilil mala'ikata rusula ila anbiya kuma shi ya sanya mala'iku su zama manzanni zuwa ga annabawa ne mala'iku uli an hatim ma'abusa da kai masana wani mala'ika yana da hikayatai biyu wa sulasu wani yana da uku biyu dama biyu hauni ko uku dama uku hauni warba wani yana da hudu su dama uku hauni ya ziri dubar khalqi Allah yana karawa ga halitta bil ta wa da halitta mala'iku da waninta yana kara ma sha min da ya gada ba min kowacin bilbalashi yana ƙara mala'iku yana ƙara wa sauran halittu ne ƙaimi shi wajen riku wato yadda wani ke rikawa da ƙarfi wani yana rika da ƙaimi yadda haka wani matanatan da ƙarfi kuma filazar da hankali wani yana da ƙarya hankali wani kuma hankali ne ba da ƙarfi kwarai wa lagata fil lisan kuma yana ƙara da zalaga da halshi wani yana da halshi mai bayani sosai wani kuma ba da harshe mai bayani wani ba ka tafi takallin da abin nan fasaha ga magana wa wasu da ta'anni da kyakkyawan lura fiye abin na na abin na fi maza abin na yi abin na na mazara abin na mazara ce yara abin na al'amur wajen abin na na jawo al'amurra wato wani na da kyakkyawan lura wa ma shi ba dalika da abin da ya kama da wannan inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle lalle allah mai iko ne da dukkan kowa min zalika halqal malaika cikin iko ne akwai halitta malaika babu wani wanda ka yi halitta mala'iku in ba Allah wa gare da kuma wani ya kusa halittu wanda ba mala'iku ba ya halicce su bil'ajina da kai kai wasu ya halitta ma da kuma ƙara abin da ya gada ma ƙarawa min al na sifofi bil a cikin halitta ma yamtahi Allahu lin nas min rahmatin duk abin da Allah ya buɗa mutane na rahama ka rizkin kamar arziki na dukiya da sauran arziki na abubuwa wa madarin da ruwan sama fala mamsika laha ba bai iya rikita mutane da yawa ya aka ce arziki sai su ɗauka kamar kuɗi su daya arziki kudi arziki na lafiya arziki ta wurin kwana arziki na sutura arziki na mata da biya da biyawa arziki na mulki arziki na rayuwa mai tsawo arziki na to duk waɗanda abubuwa na arziki wanda duk allah ya kuma Allah ta'wili ba mai da daɗi ta ku dogara ga Allah ku kama Allah shi kadai shi ɗaya ka buga na hanya ba mai iya daɗi ta amma hanya ɗaya ba wani take kuna ganin yanzu abin nan siyasa ake yan siyasa na nan suna ta kokari da sai an raba da wurin da sai an raba da wurin ni ne ba a kai wurin ni ne a kai kun ga hanyoyin arzikin wani na wani ka kokari a gadi a bashi to idan baka dogara ga Allah ba ka dogara ga wani duk wanda ka dogara shi za an aishi wani arzikin wani an baka yanzu wata rana kai ko ana an sa gare ka ba wani hanya guda in kana son arziki tabbatacce to ga Allah za ka bi dace shi kan hanya duk ya buɗa maka a duk duniya da lahira ba mai yadda ita. saboda haka ma yanzu na wani nasu na ce duk abin da allah ya buga mutane na rama wala mumsika laha lafa mai iya daɗewa gare ta riƙe ta ya hana mata buɗuwa wa ma yumsik abinda ko allah ya riƙe min rizkin na arziki wa madarin da ruwan sama wala mursila lahu min ba'di ba mai iya sako shi ba Allah ya rike shi ya Allah ka buɗa mana kowa ya alheri ya Allah ka daɗe mana ƙorarin shari ya Allah ka ba mu ruwan sama ya Allah ka ba mu ruwan sama kuma ka ba mu ruwa masu albarka kuma ruwan rahama abinda duk Allah ya buɗa ba mai ya daɗe shi abinda duk Allah ya daɗe ba mai ya buɗa shi saboda haka ku dogara ga Allah kada ku kama kowa ba ci kakai siyasa ba amma kaka dogara da siyasa dogara ga Allah ba a ce kada ka yi sana'a ba samu babban shago in kana da kuɗi bude ya ce kayi da kaya amma kaka dogara ga shagon dogara ga Allah ka yi noma noma duk gonakin da kaka iya nomewa amma kaka dogara da gona ka dogara ga Allah gano wata'ala Allah shi ka buɗawa kuma shi ka biyo babba abin mamaki shekara ɗaya da ta wuce ta duke nan muka shigo aka yi noma aka samu arziki sosai don wanda ya yi buhu ɗari shekara da ta wuce na masara to shekarar nan da ta zo ya wadda gona ce ta kama ya kamata ya samu buhu ɗari uku zuwa ɗari hudu da yake allah karɓewa sai ya kawo matsaloli ga gona kana ji kana gani ba ka yi zaɓi ba ƙarshe haka an kaba shukar duka gaba ɗai haka an kaba ta kowa bai ɗiba kuma ta yi an kai kaka duk ba aikin da ka ɗauko ta wace karkara a ce karkara ka ta ce abu da wani haka an kai allah shi ka buɗe koya a ɗaya kuma shi ka ba da su yadda da masara na malam ta kama sosai da dawa masara ta kama sosai da dawa kuma an kai kaka amma haka allah ya da abubuwan nan kowa bai ko karkara tun shekara nan ko karkara nan ba a ce ba sai bana sai bana an fara zuwa karkara ana aiki to in allah ya da hanya ba mai ya buɗe ta falamar mursila wa ma yumsik fala mursila duk abin da ya rike ba mai ya sako shi min ba ni imsakihi bayan ya rike shi wa huwa al-azizu Allah shine magwayi al-galibu ala amri wanda amri ya yi ga al'amari ne alaki wa bi ilmi mai hikima a cikin ayyuka ne ya Allah muna roƙon ka bi izzatika wa hikmatika Allah ka kare mu Allah ka kiyaye amin Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cuta da makirci da kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri bi izzatika wa hikmatika kuma Allah ka kyautace karshen mu ya Allah bi izzatika wa hikmatika Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kai ɗan Najeriya Allah ka kare Najeriya Allah ka kare ɗan Najeriya majibinta al'amarin Najeriya Allah ka yi musu jagora da ba su mataimaka da mashawarta na kwarai bi izzatika wa hikmatika ya aziz ya hakim ya ayyuhan nas ya أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا tsakuwa ma huwa mabtahun da sura bayan ya ambaci abin da shi ne magudin sura mana abdullata ya kudurata yi ta'ala na dalilan da suka nuna allah yana da kudura yana da karhin da zai do abin da ya ga dama wa kamali irada ta yi ta da kammala mili na da hikima ta yi hikima ta to ba da ya jirin hukunan na sai ya fara yana jawon kullum mutane lima yusirun su dawo ga abin da zai shirya su lida'ati su yi ma Allah da'a subhanahu wa ta'ala wa qala ya ayyuhan nasu mukallafun wadkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna da ni'mar da Allah ya muku bi iskanikum alharama ya zauna da ku harami wato mutanen makka kenan wa man ilgarati ya hana a kawo hali ala an makka ga mutanen makka domin abin na mutanen makka wato allah ya tsare su duhutuna da aka yi sauran kasashe ba a yin ta garin makka nan garin makka cikin haramin makka ba a yin ta nan wuri to allah yana jawo hankalinsu su lura da wannan walakal wata dabiri kuma allah ya ba su hankali da iya tsari mai kyau bi umuriku a cikin ayyukan ko zai zalika da wani wannan halin min khaliqin shi akwai wani mai halitta min abin nan za'ida wa khaliqun khaliqin mubtada hal min khaliqin gairun ba shi akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba gairun la bin rabi bi da maudi wa qura bil jarri gairun la na atun khaliq labza wa mahalla wa ghayrun mubtada kuma hal min khaliqin ghayri Allah akwai wani mai halitta wanda ba Allah bai rubu min samai wanda ka azuta ku daga sama ai almadar ya ba ku ruwa daga sama kuma wa min al'abi ya azuta ku daga kasa annabatu wa gairi ya ba ku shuka ta yato kasa da waninta akwai wani Allah wanda ka yi haka nan mu? ku ba inda aka yi to kullum addu'a muka ta yi Allah ya ba mu ruwa inda akwai wani mai ba da ruwa da ya ba mu ruwa ba mai ba da ruwa in ba Allah ba haka ya ce ku tsaya ku hankali da hankalin shi akwai wani mai halitta gairin lahu wanda ba Allah ba yarji kukun minas sama'i wanda zai aje takurwa daga sama wa min al'adu kuma ya aje taku shuka daga ƙasa akwai shi babu ba wanda ke halitta in ba Allah ba mai ba da ruwa in ba Allah ba wal ta litaqari ai la malika babu maliki razika ba mai azatawa da in ba Allah ba Allah dai ka ba da arziki ga wanda ya ga dama ya ba da abin na ruwa ga wanda ya ga dama ya ba da ga wanda ya ga dama ku je wata irin hikima ta Allah mu da muna imani da shi cewa shi kadai yake bai da abokin tarayya mana imani da manzo ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kawo gaskiya na kuma mun imani da manzanni ne su duka dukan su babu wanda bai da amana duk abin da sun kawo gaskiya na littafai ne duka mun yadda da su musamman da ya babban su alkur'ani mun yadda da dukkan mala'iku ne mun yadda da ranar lahira mun yadda da kaddara ta alheri da shari'a nan imani sun cika amma ruwa maka roƙo ne mun daɗe muna roƙo ne ya hana su saboda kima ce ga wasu can waɗanda sun kace Allah ga gudana da sun kace Allah yana da yan uku su so suke su uku amma har sai da wasu mutane daga cikin sun kace ruwan da sun yawa maka musu da aka yi dare da lana zuba musu da aka yi wata hikima ta Allah ce hikimar Allah ce kun san ba da mu aka shawara da na aka gaya da ruwan to zuciyar ko noma ba su sai mun noma nan mu kai musu shanu sai mun noma nan mu kai musu wake sai mun noma nan mu kai musu kaza mu kai musu kaza mu kai musu kaza bila adadin ƙungar ruwa can gaban za su suka zubiya suna komawa teku gaban za su suka zubiya kasa su bi ne su koma to allah su subhanahu wa ta'ala babu wani mai tafa mai gunki ga abin da ya gada ma. abin da biyan gada ma shi kai kuma duk wanda bai ba arziki ba bai ba shi allah ka shi tauhidin la ilaha illa babu abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tufakun to da kaga ake karkatar da ku game da bauta ta ai abin nan min aina tusabun da ina ake karkatar da ku min amina an tauhidi ga tauhidi ne bil ibada ma iqrarikum bi annahu al khaliq ar raziq wa la wujud ko kun yadda shine mai halittawa shine mai azitawa shi kadai to me yasa ba ku kadai tashi da ibada ya jama'a wa rabu da boka yi mana duk ku dawo ga Allah subhanahu wata'ala ko ransa tun da ya gane Allah ka sai nema ga Allah ya bashi ya Allah ka kai da ce imanin kuma ka kai da ce tauhidin ku dubi wannan aya da kyau abinda Allah ya buɗa ba mai gadi shi don haka duk wanda ya yi siyasa ya wahala an ci zaɓi ba a bashi kwamishina ba to shi ya hankali bai da rubutun kwamishina Allah ka bai bai bashi ba wanda ga an yi zaɓe an gama ya kashe kuɗi ne ya gaba ba shi mukami ko guda ba kuma ya kawo ni ba a ba wanda ya kawo shi hankuli allah ta nadi bai nada shi ba to halin karatu kenan halin karatu kenan kamar da kuwa gani to ku yi imani da abin da allah ya faɗi ku ce allah mun yarda abin da mun ka samu kai ka ba mu wanda ba mu samu ko kai ka hana mu Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu daga sharrin mala'ika Allah wa in yukadibuka wa in yukadibuka faqad kuzibat rusulun min qablik وإلى الله ترجع الأمور ثم ya تعالى في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وجنبه وعن نبي نيكيها صلى الله duk abin da ka ji ana maka ba kai ɗaya ba ne mukamin na an haka ne shi mukamin kowa an ba shi sai ya ga irin waɗannan abubuwa ba kai na akawa ba mukamin na adda wannan matsayi wa in yi fadi muka muhammad ya maza allah in sun ta ka bi maji'ika bi tauhidi saboda ka zo da tauhidi wal basu da tashin kiyama wani hisabi ka zo da bayanin tauhidi da bayanin tashin kiyama da bayanin hisabi wasu wani iqab da bayanin ba da lada da ba da azaba ga wanda ya cancanci wani daga cikin tsoron lahira to don sun karyata ka don ka zo da wannan dalili wa kada ku ku ziba rusul mai kamika hakika an karyata manzanni kafin zuwanka sun zo fi zalika sun yi irin wanga bayani an karyata su sun kai hankuri kuma sun kai nasara saboda ka fasu kama sabaru kai hankuri wanda sun kai hankuri don ka baka cimma nasara wa ila Allah turja umur zuwa ga Allah ake dawowa da al'amura fa yujazi mukaddibina sai Allah ya saka masu kareta bil fuzlani ya tabar da su wa yansuru musulmi ne ya taimaki musulmi ya ba su nasara ya Allah ka ba mu nasara ya Allah ka rinjayar yadda mu ya Allah ka kare ya ayyuhan nas ya أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صلى الله عليه وسلم ولا إشارنا سنة سيادة مغنى وقاوة وعلى شيئا دمتاني وقال يا أيها الناس يا كمتاني إن وعد الله للي أركونا الله بالباس وغيري إتاشي القيامة ودي حق غسكيانا كفو قال نجي واتاشي ما باب شكا أركونا الله غسكيانا ولا تغرنكم رعاية الدنيا كدرا يدونا تردوك عن الإيمان بذلك جمد إيماني لتاشي القيامة ولا يغرنكم بالله الغرور كدرا من يلوك ياتون يبشيني شيطان إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو يكونوا من أصحاب السعير الشيطان أو كتاسب يلوى نيب الشيطان بل الشيطان شيك كلا duk ayyukan sabo shaidan ka kira gare su kada kowa shaidan biyayya inna shaidana la aduwan lalle shaidan maki na gare ku fattaka zuwa aduwa ku da kaimaki bidatin lahi ku yi allah da'a wala tu bi wa ku bi shaidan shaidan makiyan ku ne inna ma da wani wa dama yana kiran jama'a ce a a bil kubur mabiya ne ga kabilci wannan shi da dalilin da sa shaidan ke kiran mutane kada ku bi shaidan ku bi Allah zuwa ga rahama yake kira ku gare shi shi ko shekar zuwa ga azaba yake kira kar ku bi shekar abinda abin Allah ba abinda Allah ya ce abinda abin shekar ba abinda Allah ya ce ka abi duk wanda ya bi abinda Allah ya ce ka abi to ya bi shekar Allah ya kare mu daga sharrin shekar allazina kafaru الذين كفروا لهم عذاب شديد حميد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير suka kafurta mana azaban shadida suna da azaba mai tsanani Allah ya kare mu Allah kada ka samu cikin su walladina amanu wa amil salati wanda ko kai imani suka ayyuka na kwarai lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun kabir da lada wanda mai girma Allah ka samu cikin su hada bayanin lima abin nan lima limuwafiki shaidan wannan bayani ne game da waɗanda sun kai muwafaka da shaidan sun ka kama ayyukan sabo to makomarsu azabin shadidun wa mali makalifi da kuma bayanin makoma waɗanda sun ka saba ma shaidan sun ka bi Allah lahum maghfiratun wa ajrun kabirun suna da lada babba wato gafara da lada wanda an mai girma saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin shaitan amin Allah ka sa mu cikin bayan ka mu'minai amin Allah ka kare mu daga sharrin shaitan amin Allah ka ke ta ci karshen mu amin afa manzuyina lahu afa manzuyina lahu su'u amalihi fara'a الله حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وزين له amali عمليا wanda aka kawata masu amali da aiki ne mara kyawu aiza yana wa shaidan da abin nan bita abin nan bita muyi shaidan ya kawata mai ayyuka ne mara kyau da zace-zace yana zaton alheri na aka aikatawa farawa sanan sai ya ga aiki ne mai kyawu yanzu wanda haka yana zama daidai da wanda ba shi ba wato ba su zama daidai farawa sanan min mubtada abin na kabruhu kaman kaman hadahu Allah kuma wanda Allah ya shirya da sauya ne ba su zama daidai dalla alai abin da ya nuna ba su zama daidai fa inna Allah yudillu man yasha lalle Allah yana batar da wanda ya so batarwa wa yadi man yasha kuma yana shirya da wanda ya so shiryawa wala ta zahamna bi alayhim kada rayuwarka ta tayi akan su ka alamu zayyana da wato kada ka halaka rayuwarka akan da an ka karata ma aikin sabo suna yi suna ciya shi an daidai to kada ka haɗa karanka don kallo gare su kada ka bari ka hallaka kanka hasaratin alaihim don abin nan da dama a kansu mafahulun la'ajali ai bigiti mamika wato da bakin cikin ka ala allah don ba su yi imani ba don ba su yi imani ba ai la ta halik bilan rammi kada ka hallaka kanka da bakin ciki adam imanin saboda shi imanin su kun gani ya yace da annabi kada ka hallaka kanka da bakin ciki ashe mutum ya zanna ya ta bakin ciki ga abin da bai samu ba yana halaka kai shi yasa za ku ga 'yan mutum ya akwai rashin layar da ake zuwa asibiti da an ta asibiti sai su dora waɗanda su dora mai tambayoyi don su ji nina na ka damu ne don ana iya maganin a yi ya yi komi sauƙi wajen mai maganin ciwo ne domin abin nan damuwa da bakin ciki ga abubuwa yana sa rashin lafiya mai tsanani ga mutum kowannen ku ya hankuri abin da ya samu sura ta ce ma lawalin nasi min rahmatin falamun suka lahu wa ma yamsik falamun silala abin da allah ya buɗa na alheri ba mai iya daɗe shi abin da ya daɗe ya riƙe ba mai iya sako shi ku sa wannan aya cikin zukatan ku babbakin ciki don kun bi da ba ku samu ba ku bar bakin ciki don kun da ba ku samu ba in kai zanna kana bakin ciki ga ka baka samu ba kun baka ka da lahiya ba baka ka da lahiya ba kun baka samu abin da kaka da ba saboda haka ku yi kokari ku ture damuwa kowanne ku ya sa tauhidi cikin abin abinda Allah ne in samu to zan same shi wanda bai nawa ba ba zan samu ba amma kuma ka ci gaba da bid'a wurin da aka bida ka ce ka yi bida amma kuma ka dogara ga Allah in ka samu ka san ya baka in baka samu ba shi ya hana ma ba kowa ba to sai ka ji sanyi ga zuciyarka amma kakka ya kwanci ka ce ban bida to yi ka yi bida amma in ka samu ka gode in baka samu ba kuma ka gode Allah ya gafarta mana saboda aka yi ce da annabi ne kakka halaka kanka saboda bakin ciki ba su imani ba inna Allah alimun bima na lalle Allah ya sa abin da suke aikatawa fa yujazi alai zai saka musu da abin da suke aikatawa wa huwa alladhi aidan lam ya lam yurid lahum iman Allah shi na wanda bai nahe su da imani ba duka wannan da kuma ganin ba su imani ba Allah abin da su da imani ba fala ta ta'assaf don haka kada ka yi bakin ciki fi ɗalabi malam yuridillahu ijabahu ga bida abin da Allah bai nahi ya samar da shi ba min imanin da imanin su tun da Allah ka samu wato bai nahi su imanin ba to kada ka yi bakin ciki don ba imani ba fata sarro biya da yi ta'ala wa da yin wada an ka ga dama ga hannun Allah yake shi kadai babu wani wanda kai yi ya ga dama sai Allah wa barhana ala zalika da haka ya kawo dalili akan wannan wallahu allazi arsala riyaha والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح الله شين يعيقو إسكوكي هدري في قراءة الرياح wato iskokin hadari allah shi ya aiko ta ta bugo ku kwashi kayayyakin ku ku yi bishara ruwa na nan ta yi wata siri sahaba sai ta koro giragizai almadaru je hali almadiya izu wato ta karami ta koro shi ya haɗu da babba sai ta game shi waje daya a hadari ya haɗu su kuna sai mu shayar da shiya fiye iltifata ana gaiba ai su kuna ila baladin mayyiti sai mu kai ruwan nan mu shayar da su ga gari busasshe lana ba ta biya wanda ba ya da tsiri wato wanda babu shirka ciki sai mu yi ruwa sai ku ga shirka ta hito fa haye na bila da sai mu raya kasa da ruwan nan mina baladi kasar da ke gagarin, sai mu raya kasar da ruwan ba da mautiya ba mutuwa wato bushewarta ai abin na ambatati zaro wato ambatana azzara ambatana zara sai mu tsiro da shuka walkala da haki to kun ga yadda muka yi wannan kasa ta mutu sai mu raya ta to haka na allah ka raya zukatan da sun ka mutu da kafinci ya shi su musulmi haka allah ke raya mutanen da sun ka mutu da da jahilci ya maishe su malamai haka ya karaya mutanen da suka mutu da talauci ya maishe su masu kuɗi haka ya karaya mutanen da sun ka mutu da rashin mulki sun yi tafi da ba samu ba ya ba su mulki ya maishe su masu mulki haka dai allah ke raya abubuwa wato gwargwadon wadda ya ga dama to ka zalika da shuru haka nan tashin kiyama yake albasu wal ihya wa tashin kiyama da wayan mutane wa kadhalika al iman ba'da wa'i haka nan imani yake bayan wa'i yuhyi bihi Allah man arada hidayatahu duk wanda Allah ya shirya wa sai ya shirya shi da wa'i sai ya zawo ya mutunan kwarai to Allah ka gafarta mana Allah ka kyautace imani man kana من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك ربك هو يبور kuma kun yadda Allah ka bayar wa shi ka hana kulla ma kowa makirci ga mukami kowa ga sana'a ce ka kulla ma kowa makirci ga inda yake kowa ka kulla ma shiri tunda kun yadda Allah shi ka bayar wa kuma shi ka anshewa man kana yuridul izza duk wanda ya kasance girma ya kasu. to ya bi girma ga Allah falillahi al-izzatu jami'a duk girma ga Allah yake shi kadai duk wanda ka san girma ta hanyar ilimi ko yana son girma ta hanyar dukiya ko yana son girma ta hanyar siyasa to ya bi da ga Allah falillahi al-izzatu jami'a girma ga Allah yake baki daya duk wanda Allah ya ba girma ya zama mai girma wanda duk Allah ya ba talauci ko ya zama talauci wanda Allah ya ba wadata ko ya zama wadaci saboda haka ku nemi girma ga Allah kowa ka so ya nema ga Allah ku ba zuwa inda boka boka ba Allah ba ne bai da abin da zai ba ku ku nema ga Allah shi har da girma ku yi addu'a ku ta inda malami wanda kun ka yarda da shi ku ce a bani addu'a da zan yi so nake yi in yi addu'a don ina so wani abu ga Allah ina so ya bani shi faɗa na addu'a sai ya samu addu'a guda ya baka ya ce maka ita yi da ka ta yadda yanzu sai bukata ka tafiya haka ake wani abin na na mutum yake ta biyo ga hanya biyo ga hanya sai ya faru wajen wani almaji sai ya ce mai 'Alaji in dai wannan abu da kake nema wani abu na yake so ya samu kuma abin ga ya kai naira miliyan saba'in da wani abu kuma ga shi bai da kodayi yana ta buge-buge ya ce mai bari buge-buge dawo ga allah ya ce to na dawo da rami zan karantawa ya ce to an shi ka za ka karanta ya ci gaba da karantawa shi da kai ne sai shi yana bugu ma almajirin abin da ya kaga ba samu kuma yanzu abin da ya rage kawai ya ce ka ya ma samu ya ce babu abin da ya rage bai samu to haka nan na aka yi ga allah ka bida ka samu wata addu'a ka riƙe wadda cikin addu'ar akwai ma'anar tawadidi da kaskantar da kai ga Allah sai ka yi ta yi ka yi ta addu'a irin aikin da ba ka ganin laifi ne shi Allah ka yi addu'a irin addu'a wanda bai ganin laifi Allah ko bai ba ka ba ka ganin laifi ne za ka ba bari za ka yi ba ka yi ta yi ka yi ta yi to da izinin Allah sai ka ga bukata ta biya to haka ake yi kuma kullum ɗan uwanku ma ke ce kuna musu kwalle-kwalle kuna kulla musu shari ku bayya haka arziki duka gaba ɗaya ga Allah yake ko kai ka tsaye da ɗan takara ka kashe kuɗinka ya ci zaɓe ba dole ne ka samu abin da Allah bai kaddara ma ba ai kun gani da idon ku wasu sun kashe kuɗinsu sun ka tsaye da ɗan takara kuma ya ci zaɓe abu na harko da ya fara ce musu shi bai ci kowa ya kashe kuɗin ni za a zaɓe ba abu na da ya ce nan ya ce kuma wallahi bai da mai gida shi bai da mai gida to kun ga haka na abubuwa suke ku nemi abu ga Allah duk dan ka nemi abu da wani ba dole ka samu ba saboda ka ilayhi abin da man kana da izza duk wanda ka da girma walillahi al-izzatu jami'a duk girma gaba ɗaya ga Allah yake da duniya wal akhirah nan duniya da lahira wala tunalu min ahli ghairi ta'ala ba a samun girma ga wanda ba Allah wala yi aidan min shi ma ga Allah ba a samun girma illa bi da'ati sai an bi shi in ka bi Allah ko ka ga ya jarraba ka ya hana ma wani lokaci bi shi a hankali ci gaba da mai da yanzu kana gani ya sun kuma ma wani mukamin da baka yi zato ba fa man arada duk wanda ka san girma falo ta yi ma Allah da wa ibnu muhammin wa nemi girma an ga Allah su subhanahu wata ala. amma ta hanyar aiki mai kyawu sun mu bayyana ala ka biya ta dalabar izza sannan allah ya bayyana yadda ake nema abin nan girma wa ƙala ilaihi ta'ala ya sabu da kalmar ɗayyar ya ce kalmomi masu kyau wanda aka samun girma da su wurin allah suka hawa ba haka nan dai ko addu'a ba kai ba haka nan dai kaka sun gumo ta ba allah ka bani kaza ka bani kaza sai ka samu kalmomi masu kyawu waɗanda ya kaso ka haɗa mai sannan ka nemi abu gare shi yanzu idan ka ta yi gida abin na ah, mai gidanka ai sai ka mai kiwari mai gida mai kaza mai kaza mai kaza muna nan don wallahi ba ga da kuka yi ba muna nan don wallahi sai kai bayan ka gama kuna nan don wasu nan kawai abin da aka so ko hmm. kada sai da kai kiwari kai hada to shi ma Allah in za ka roƙai haka nan na aka yi saboda haka wuri ne kalmomi masu da suke hawa huwa sana'u yabo wa takadis da tsarkakewa wa tasbihat da tasbihi wa du'a da addu'o'i ma ya dusa shara addu'a da abin da ya halitta ga shari'a duka wurin Allah waɗanda abubuwa suke hawa wa amal salih yarfa'u amma aiki na kwarai shi ke ɗaukaka su wato idan za ka yi addu'a to dole sai ka yi aiki na kwarai ka kira Allah da wani suna cikin kyakkyawan sunaye ne to aiki ne na kwarai ne a takadisa ko ka yi tabbihi sannan ka aika addu'a to wani amalin salihu yarfa'u aiki nan na kwarai shi zai ɗaukaka kalmomin nan na kwarai da ka faɗi cikin su akwai kalmomin addu'a ba haka nan da ya kasance sake addu'a ɗaya a kaɗa ta ɗaya ta ta yi a gayanta ba a'a sai an samu abin da za a azata bisa wanda zai dauke ta ita addu'a tana iya hawa bisa amma sai an dauke ta wal amal wa an ay yarfa'u kalmar tayyibun da qabul wato aiki na kwarin shi ka ɗaukaka kalmomin nan masu kyau na addu'a le kabuli don ta samu karbuwa ga Allah subhanahu wata'ala wallabi da yan kuru na sai a su ko wanda ke magece ayyuka mara kyau su ba aikin kwarai suka yi ba su shari suka kullawa wai shi ya iya minahici shi ya iya makirci shi ya iya kulle-kulle shiri bai yi karatu ko wani iri ko alanta ya kawo bai kai ba ga addini ga boko ko firamare bai yi ba amma wani su suna iya rusa duk wanda suka ga damar rusawa saboda ya kware da minahici a babar ya zamu mai banga wallaka zamu mai banga ta ji bakin minahici Allah wa za su ne banga Allah ya ce to wallabi ne yankumin da sai ya annan da kama ke ce ayyuka mara kyau min amali abin na mina amali da ɗayibi wato min a'mal na ayyuka marmakon su aiki na kwarai sai suna ayyuka mara kyau da dalabil izza don neman girma min Allah daga Allah amin gairi ko daga wani ne lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wa makar ula'ika makicin waɗanda ai makaruhu makicin na nasu bi wani zalimu da ah, mudmir ko ya kuru makicin su shi zai halaka ai makicin nasu halaka ya ya haliku wala ya atihim ba zai zo musu bai makasudiyar da abinda suke nema ba min dailin izza na samun buwaya duk buwayar da suke nema ba za su samu ba saboda ka in kana son ka samu girma ba wurin boka aka zuwa ba ka ga na maciyaci yawa ya samu su a malaman nan wala akwai musu so ina musu a wani guda gida kaza akwai guda gida kaza so zama su ciki a kulle ko mu kawo su zanyi wala sai mun gaba ga sai mun gaba ga wani ba ganin ba ga kowa sai ba ga kanka ba kowa ba zai sai ba ga kanka boka ka sa gaba mutum boka ka sa gaba mutum allah shi adda gaba shi adda baya ba wanda ka iya ganin bayan mutane in ba allah da ya ba duk ina boka mu mi abu a ba su ba har maka an ɗauki bokaye an kai su duk inda ka gashin hida an shi hada da ta yi an shi hada da wuri ana ta rabon dala abin da shi hida bukata sai ka gade an ke wani wanda ko da wafi bai iya ba sai an kira sallah mutane sun shiga sahu sai ka ga yara ko cikin wanda wafi zai yi Allah ya shi addu'a yana gaggawa ya take kawan ga ya shura wanga wanda ya tadda kai ne da kai wani gaggawa ya kai kana a da sallah ya yi da wafi guda an an kira yi daloli an bashi ba wani kawai ka san shi wai girma na aka da to dawabi guda da kai kana tara wuyan mutane zunubin da za ka samu ko hajjin harin labibiya biya ne dawabi guda ko hajjin farilla labibiya ne bale dawabi nabila to kai da a cikin zunubi gaba da baya kama magana a shafuwarka wai mukami na ya kasan boka ba shi ko boka dan ma ya ce a ce a saba ma Allah za a saka abinda aka so shi boka ne dan mahaukaciya shi ko ɗarawa ya kwashi dala amerika kake gani ana da da sai shaidan nan in ka to ka iske su kana son ka a shugaban hema ka koma daga can yamma gare su ka kaba ta sallah kana kallon su sun ka diba sun ka gasa niyyar na ɗalin na na to sai ka ga ana watsewa guda guda ana watsewa guda guda gobe in ka to ka ganin ta wurin na ayi gaba da ita kuma mara gaskiya don sun san rashin gaskiya na suka yi to Allah ka gafarta mana kuma abin nan manyan mu Allah ka dawo da su ga addini su gane addinin su da kyawu su san ga Allah aka bada girma ba ga boka ba Allah kuma ka gafarta mana ka zaunar da Najeriya mu lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya majibinta al'amarin Najeriya Allah ka yi musu jagora ka ba su mataimaka da mashawarta da kwarai da mu da su Allah ka kare mu kuma ka kiyaye kuma ka sa aljanna mu kuma mu kiyama ta nan ba na kwana insha Allah macen da ke ce matiyanta shagu kuma gaban mijinta da kuma irin waɗannan ɓace-ɓace na adashi kuma gaban miji to ba ta kyauta ba halinta na haka nan a ba ta kyauta ba don ba ta san ma'ana haka nan ta ce musu da ba ta cewa don wadda ta ce ma ɗanta shege na shaida ta gabawa gaban jama'a ce a ita karuwata e eh, to sani na abba ta yi ba da ba ta ja da ba da uba aka samun shege ba da uwa aka samu da ruwa aka samu wanda an karya bai da uba shi an da wannan suna to ita inda mai hankali ta ba ta ce makanta karuwa gaban ɗiyanta gaban ɗiyanta da ce a karuwanci ta dai gaban mijinta to rashin sani na sa ko kuma rashin hankali mai yi wa hankalin nata kun san eh, mata mai yawan su da suke allah shirya mana su eh, bai da kyau haka Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana na sharri annaka antal lahu la ilaha illa anta arrahmanir rahim ya maliku ya kudus ya salamu ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbaru ya mutakabbir ya khaliq ya baru ya musawwir ya gafar ya gaharu, ya wahabu, ya razzaq ya fatahu, ya alim ya qadir ya basir ya qadir ya rafi ya mu'izz ya muzil ya sabir ya basir ya hakam ya adad ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya shakur ya ali ya kabir ya aziz ya mujid ya hasib ya jalil ya karim ya rakib ya mujib ya wasu ya hajji mai yawa duniya mace ba shi ya shirin ya hako ya wake da ya ya mace ya wali ya hamdi da ya motsi ya mabdi ya mahi ya mahu ya mamici ya hajji ya kayu ya waje da ya mace ya wahidi ya hajji ya fadi ya sama da ya kadir ya da يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا عفو يا رب يا مالك الملك بالجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا مودي يا مانع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا سمور يا الله بيع سمايك وصنع الله كغابر تامنا يا الله كغابر تامنا يا الله كغابر تامنا كغابر تامنا هو يوم Allah ka gabata ma mu ka gabata ma su da kakannin su ya Allah ka gabata ma da kannai da diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoyan su Allah ka gabata musu baki da ya Allah ka gabata mana ka gabata ma iyalin dukkan iyalan mu Allah ka gabata musu Allah ka warkar da su Allah ka ba su lahiya Allah gafarta da ka kyautace karshen su Allah ka gafarta ma wayansu. ka gafarta ma kakannin su ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma yan diyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka daukaka su Allah ka daukaka al'amarin su Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka warkar da kwakwalwarsu Allah ka warkar da jikunkunansu Allah ka ba su lafiya cikakka Allah ka sa su zama ni'ima da rama ta gare mu duniya duniya da lahira Allah ka sa su zama na ido gare mu duniya da lahira Allah ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka biya mana bukatun mana alheri da ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana duk abu wanda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare mu cikin ya Allah ka kare mu wajen ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu da rana ya Allah ka kare mu cikin gari da wajen gari cikin kuma gida da tafiya duka Allah ka kare mu ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka biya mana dukkan bukatu wani alheri ya na alheri baka mai alheri ka biya mana abin da muka tsoro ka kare kan bayan ka musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka shirya musu biyansu Allah ka shirya musu matansu Allah ka warke musu gidajensu Allah ka biya ma dukkan musulmi bukatunsu na alheri ya ka ba na alheri baka mai alheri ka biya musu Allah ka kare musulmi daga duk wani abu wanda suke tsoro Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya